Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asiriya ranar 14 ga watan Afrilun shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma makiri ne tare da Naziru Ahmad Hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi sabuwar barazana a kan gwajin makamin kare dangi da ake kyautata zaton kasar Koriya ta Arewa za ta yi a ƙarshen wannan makon. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce kasar gumin bom din nan da Amurka ta jefa a Afghanistan din jiya Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar IS guda 36. ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji yadda wasu masu fafutukan ganin an kwato 'yan matan chibok wadda suna ganin kamar matakan da gwamnati take ɗauka a daidai wannan lokaci da 'yan matan suke cika shekaru uku a hannun 'yan ta'adda wato ba su labunta da shi ba. kai a ganin ka yanzu gwamnati ba ta komi? a in gwamnati na komi ta fito ta yi magana mana da ba su yi magana ba ba ta komi har yau a najeriya kuma sojojin ƙasar ne suke tabbatarwa al'umman ƙasar wato damara da suka yi na yaƙar miyagun ayyuka a cikin ƙasar sai dai wani mai fashin baki akan harkokin tsaro abubakar tsan ya ba da wata shawara yana cewa na biyu su ma mutane suna da rawa sosai da za su iya bada ta wajen sanar da jami'an tsaro a duk su da suke ga wasu abubuwan da ba su gane ba kamar wasu mutane da ba su fahimci ya suke ba a jamhuriyar niger kuma wato hukumar kare haƙƙin bala'adama ta ƙasashe ce take kira ga sauran hukumomin ƙasar da su gudanar da bincike akan mutuwar wani ɗalibi a cikin wata zanga-zanga da ɗalibai suka yi a farkon wannan mako a birnin yamai sannan mahmud lalo kuma zai shigo da shirin nasa na duniyar amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi sabuwar barazana akan gwajin makamin kare dangi da ake kyautata zaton kasar Koriya ta Arewa za ta yi a ƙarshen makon nan, inda ya ce za a yi maganin su abin da ya jawo martanin nan take daga wani babban jami'in gwamnatin ta Koriya a yau Juma'a. mataimakin ministan harkokin wajen kasar koriya ta arewa hansan royal ya ce idan amurka ta yi kokarin daukar wani mataki na ganganci to hakika za mu mai da martani da karfin dakarun koriya ta arewa han ya jaddada a wata tattaunawa ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labarai na associate press cewa muna da makaman ƙare dangi masu ƙarfi a hannunmu ina tabbatar muku da ba za mu naɗe hannuwanmu mu zuba ido akan amurka ba a jiya dai trump ya faɗi cewar koriya ta arewa na aniyar fasa wani makamin nukiliya a ƙarƙashin ƙasa a gobe asabar domin murnar kewayowar ranar kafa ƙasar da kuma wanda ya kafa ta wato kim il sung trump ya bayyana cewar koriya ta arewa matsala ce wacce za a magance ta gwamnatin kasar afghanistan ta ce kasurgumin bam din nan da amurka ta jefa a afghanistan din a jiya alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar da ish guda 36 sannan ya ruguza wani babban wajen ajiye makamai bayanin da ma'aikatar tsaron afghanistan ta bayar a yau juma'a ya ce ba a rasa ran farar hula ko guda ba a harin bam ɗin mai nauyin kilogaram dubu goma wanda ake kira da uwar bama-bamai an jefa shi ne akan sansanin 'yan ƙungiyar na daesh da ke kudu maso gabashin gunduman nangar har ta afghanistan jiya alhamis ofishin shugaban ƙasar afghanistan ashraf gani ya ce an gudanar da wannan hari ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron afghanistan haka kuma ya ƙara da cewa dakarun afghanistan na haɗa kai da rundunar turai ta nato domin ƙarfafa yakin da ake da ƙungiyoyin 'yan tsagerun tsohon shugaban ƙasar afghanistan hamid karzai ya yi allah wadai da amfani da wannan katafaren bam akan ƙasar ta afghanistan labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A nan kuma rundunar sojin Amurka ce ta ba da sanarwa cewa an tura sojojin Amurka da dama zuwa birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somaliya, domin koyarwa da kuma ba da makamai ga rundunar sojin Afirka da ake wa lakabi da AMISON ko kuma AMISON da ke Somaliya a takaice domin yaƙi da mayakan masu tsatsauran ra'ayi. wannan shine karo na farko da sojin amurka ke dara a ƙasar ta somaliya da yawa saɓanin soji kalilan da ke yaƙi da 'yan tsagiyaru da aka aika a ƙasar tun watan maris na shekarar 1994 lokacin da amurka ta janye sojanta daga kasar bayan da aka kashe dakarun amurka na musamman guda goma sha takwas a yakin da aka yi tsakanin su da sojojin sa kai wanda ya jawo har kai shirin fim a kai mai suna black hawk down mai magana da yawun dakarun amurka a afirka pat burns ya faɗa wa murya amurka cewa dakarun amurka a afirka za su gudanar da ayyuka da dama da suka shafi harkokin tsaro da kuma haɗin gwiwa da taimakawa al'amuran da ke faruwa a cikin somaliya domin tallafawa magoya baya da kuma ƙawayen amurka Gwamnatin Turkiyya ta ce za ta sake nazarin yarjejeniyar 'yan gudun hijira da tarayyar Turai ko kuma ta dakatar da ita idan ba ta samu wani bayani mai daɗi ba daga tarayyar Turai, sakamakon toshe damar izinin shiga ƙasashen kyauta ga 'yan ƙasar. Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya faɗi haka ne a yayin tattaunawa da yi da kafar yada labarai ta e a yau Juma'a, cewa shirin 'yan gudun hijira da kuma ba da biza kyauta shiri ɗaya ne. saboda haka turkiyya na da damar da za ta sake dubawa ko kuma dakatar da ɗaya daga cikin wannan abu idan har samun biyan bukatar hakan bata samu ba haka kuma kabusoglu ya kara da cewa turkiyya ba ta da matsala da rasha a yanzu sannan za su karfafa karfin dangantaka dangane da ajiye makamai da kuma daidaituwar harkokin siyasa a siriya bayan zargin gwamnatin siriya da kai harin makami mai guba da ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a wajen da 'yan tawayen ke rike da shi a yankin idlib An kama wata mace likita a Amurka wacce ake zargin da ya yi wa yara ƙananan 'yan mata 'yan tsakanin shekaru shida zuwa takwas kaciya. A shari'ar farko tun kafa dokar haramta wannan ta'asa a shekarar 1996. Jumana Nagarwala likita ce 'ya shekara 44 a asibitin birnin Detroit da ke jihar Michigan. An same ta da laifin yi wa yara mata ƙanana kaciya tun kusan shekaru shekarar 2005 kamar yadda mai gabatar da karar kan manyan laifuka ya ba da bayani a jiya alhamis ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce matar ta aikata mummunan laifi akan waɗanda ba za su iya kare kansu ba an gabatar da nargarwala a gaban kuliya a kotun yanki ta detroit a jiya alhamis inda aka ba da umarnin kulle ta sai ranar litinin domin ci gaba da sauraron shari'ar da kuma irin laifukan da ake zarginta da su waɗanda suka hada da yi wa yara ƙanana mata 'yan shekaru bakwai kaciya a watan fabrairu Labaran duniya kenan aka je daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yau ranar 14 ga watan Afrilu ne 'yan matan makarantar sakandare a garin Chibok da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su suka cika shekaru uku a hannun 'yan ta'addan da alama dai masu fafutukar ganin an kwato waɗannan 'yan mata da ake kira wato bring back our girls kenan ba su lamunta da kokari da gwamnatin ke yi ba dr iman shehu yana cikin 'yan fafutukar kuma a hirarsa da salihu garba ya tabbatar da hakan akwai sauran 'yan mata ɗari da a hannun 'yan ta'adda na Boko Haram. To yanzu ina aka kwana? A inda aka kwana shine wanda suke da hakkin su ga cewa an samu an kwato 'yan matan su muke ma magana har yanzu su ga cewa an kwato 'yan matan. Gwamnati ke da hakkin ganin cewa an kwato 'yan matan don haka dole dole mu ci gaba da wannan fafatuka kowaye shugaban kasa hakkinsa ne ya ga cewa ya yi abin da kundin tsarin mulkin kasa ta ce shine a kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin a kare shi a bashi kariya yadda ya kamata. Eto eh kana ganin ita wannan gwamnatin wane ƙoƙari take yanzu na ganin cewa an kwato sauran 'yan matan? A ba mu da masaniya tunda da ita bata bada bayanin abin da take ba. Abin da ya kamata gwamnati ce shine ta ba da bayani ina aka kwana tun da aka samu waɗancan ashirin da ɗaya ina ake ba dai a yi shiru kawai ana kallon mu kaman ba mu san abin da muke yi ba. ai an daina irin wannan wannan mulki wannan mulkin demokradiyya ake don haka dole dole gwamnati ta yi bayani sun abin da take da maganganun da ake da da boko haram a maganganun sun riga sun tabarbare su fito su ce maganganun sun tabarbare tun watan watan goma na wancan shekaran har yanzu ba bayanin da aka bayar eh, eh to amma gwamnati ta yi kokarin kwato waɗannan 21 da aka wato wata shekara ta wuce gwamnati ta yi ba kwato su ta yi ba ta yadda muka ce muka ce gwamnati ta nemi yadda za a yi magana da 'yan boko haram a sako su eh, kuma abin da aka yi kenan to an dina irin wannan magana ne yanzu kuma a ci gaba a kenan don amfani da karfin bindiga bai ba da komi ba eh a dr Ima. ko guda ba cikin cikin ɗari biyu da da sha bakwai da aka ɗauke ai ko guda ba ba kwato ko guda da karfin bindiga ba eh, guda uku suka suka kubce sa'annan eh, ishirin da guda sai da aka yi magana da yan boko haram aka soko su don haka karfin bindiga ba zai yi ba eh, na yadda cewa karfin bindiga ba zai ba kamar yadda ka faɗa amma na ce ba irin kokarin da ita gwamnati ta yi na karɓo waɗannan 'yan mata ashirin da ɗaya yadda ta yi ta karɓo su me yasa ba ci gaba da irin wannan hanyar ba eh to ai gwamnati za ta bada da na gaya maka kenan tun watan goma na wancan shekarar har zuwa yanzu gwamnati ba ta yi bayani ba a cikin demokradiyya haka ake mulki an aka yi abu a yi bayani yan ƙasa su san abin da ake ba ba a zauna shiru kamar ba a yin komi ba kamar an shuka bisa wato rashin bayanin nan shi ya kawo matsala yanzu koya cikin matsalolin da wannan gwamnatin ke fuskanta kenan rashin ba da bayani don mutane su san abin da ake yi kai a ganin ka yanzu gwamnati ba ta komi a in gwamnati na komi ta fito ta yi magana mana tun da ba ta yi magana ba ba ta komi to ku a kungiyance me kuke yi gashi nan mun ci gaba da fafatukan da muke yau shekara uku kenan kuma yau mun kammala abubuwan da muka yi na mako daya da wannan lecture da aka yi da shi sarkin kano ya ba da jawabi a kai to ko za ka dan gutsura mana abin da shi sarkin kano ya faɗa abin da muke shi ne fada cewa ba shi wa ai batun cewa ana so a sami yancin yan mata in ba an kula da kare su ba musamman sun je makaranta kuma yan matan chibok sun zama babban matsala daga abin nan na yan mata a najeriya musamman arewa in ba an yi kokari an kwatar su ba wato kana jin abin da ya sami wata yan matan chibok zai karya ma wasu iyaye gwiwa ba za su yarda 'ya'yansu je makaranta ba yan mata musamman ai wannan wannan kowa ya san abin da ya faru kenan kuma abin da ke faruwa kenan musamman a nan arewa ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata najeriya mu ce to jalla a gaida wato salo garba kenan har yau a can kasar ta najeriya wato sojojin kasar ne suka yi tare 'yan jarida a yau juma'a inda suka tabbatar wa al'umman kasar shirin su na yaƙi da miyagun ayyuka na ta'addanci kama daga masu satar shanu masu garkuwa da bil'adama da kuma wato masu tsafi da mutane kenan wakilinmu hassan maina kaina ya halarci wannan taron kuma ga rahoto da ya shirya mana da yake magana a taron manema labarai a nan abuja shugaban aikace-aikace da horaswa na rundunar sojan najeriya manjo general david amadu ya ce sojojin za su ci gaba da taka rawa wajen sha'anin tsaron cikin gida mai take operation harbin kunama sojojin najeriya na ci gaba da kimsa jami'anta bisa tanadin rawar da tsarin mulkin najeriya ya samar don taimakawa a tunkari matsalolin fashi da makami masu garkuwa da mutane matsafan kungiyoyin asiri faɗan kabilan ta'addanci da na addini da ma sauran manyan matsaloli irin na rikicin manoma da makiyaya a kudancin kaduna wannan na nufin dole ne dakarunmu za su zama cikin shirin kota kwana don tunkara waɗannan matsaloli operation harbin kunama kashi na biyu an tsara shi ta yadda zai iya samar da cikakkiyar nasarar da tuni aka cimma na fitattakar 'yan boko haram daga dajin sambisa rundunar sojin najeriya kazalika za ta yi taro da masu ruwa da tsaki na fararen hula a kafancen na jihar kaduna da gana wuri a jihar filato sojojin sun ja hankalin mutanen jihohin kano kaduna filato da bauchi da kar su da hankali ko su razana yayin da za su ga manyan mayaka cikin shirin damara suna kaiwa da kawowa a jihohinsu abubakar a tsanni mabudin bargu da ke zaman darakta janar na wata kungiyar 'yan kishin kasa mai suna think nigeria first initiative da ya yaba wa sojojin ya nemi su ma jama'a da su ba da haɗin kai don cimma manufar tsaro. Tun da janar Tukur Buratai ya shigo a matsayin shugaban sojojin Najeriya, tsaro ya samu ci gaba sosai tun daga Boko Haram da waɗannan matsaloli da ake samu a cikin ƙasa kamar rikicin Kaduna, kamar na Jos da sauransu. Hakika ba ƙaramin ƙoƙari suke ba wanda ya cancanci a yaba musu. Na biyu su ma mutane suna da rawa sosai da za su iya bada ta wajen sanar da jami'an tsaro a duk su da suka ga wasu abubuwan da ba su gane ba kamar wasu mutane da ba su fahimci ya suke ba ko ba su gane zirga-zirgar da suke ba da su da gaugawa su sanar da hukuma don su ɗauki mataki nan da nan wannan insha Allahu na san zai kawo mana ci gaba saboda dole sai da samun labarai za su iya aiwatar da aiki Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria kiɗin maza daban da na mata soshe wuta gudu barewar dashi. a gaida hassan mai na kaina a jamhuriyar niger kuma hukumar kare haƙƙin bal'adama ta ƙasar ta indd ta yi kira ga hukumomi da su gudanar da bincike akan mutuwar wani ɗalibi da ya mutu a lokacin da ɗalibai ke zanga-zanga a babban birnin ƙasar yame a farkon wannan mako wakilin haruna mamman bako ya rawaito mana jawabin halidu musa na hukumar kare haƙƙin bal'adaman Il en résulte les constatations suivantes. Un décès constaté à la morgue de l'hôpital national de Niamey à la personne de Mala Bagale, étudiant inscrit en Bayan binciken da muka gudanar a ranakun 11 da 12 ga wannan watan, binciken ya gano cewa ɗalibi ɗaya ya rasu sunansa Malam Bagale ‘yan makaranta hudu na cikin matsanancin hali asibiti sanan tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro da dama sun jikata ta hanyar samun rauni raunuka ba masu tsanani ba haka ma an tamanin da uku waɗanda daga cikin cikinsu goma sha ɗaya ɗiya mata ne hasali ma wannan lamarin ya haddasa hasarorin dukiya ta waɗanda ba su ji ba su gani ba da na gwamnati kuma akan haka muke isar da ta'aziyar mu ga iyalan marigayin tare da fatan samun waraka ga waɗanda suka ji ciwo. Présente ses sincères condoléances à la famille du disparu et à la communauté universitaire et souhaite un prompt au blessé. A cewar Malam Abdani shugaban kungiyar fafatakar kare haƙƙin ɗan adam ANDDH ta jamhuriyar Nijar reshen birnin Kwanni ya zama wajibi ga hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta yi kira ga hukumomin ƙasar domin su aiwatar da bincike a kan wannan lamarin. Dole mu jagororin mu zama haka nan suke su kirai gwamnati ya yi ƙoƙari a yi binciken waɗannan da aka raunana haka samu jikata wani Allah ya amshi rayuwar shi kuma a gaugauta bincike. bincike waɗannan a yi musu hukunci idan aka same su kamar gwargwado bisa ga abin da sun ka aikata sun yi kira bangare bangare a wajen bangaren kuma su kuma waɗannan yan makaranta ya kamata su nemi izina Don doka ta ta ba su izina idan aka yi musu abin da bai dace ba suna da damar su nemi izina kuma su yi jerin gwanu doka ce ta basu amma sai da izina da izina ga inda za mu bi ga inda za mu yi a baku jami'an tsaro su kare ku kada ku shiga hanyar wani kada ku shiga hanyar wata kada ku samu kayan gwamnati ku ta wallakewa kamar irin yadda can inda an ka hito ya kamata a ce yanzu Nijar ta kai wagen idan aka hito idan wata kungiya ta hito a ci hada dan kaza ba a jihi ba ita dai sai NDH cewa da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar ta Nijar ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta gudanar da bincike mai zurfi tare da yin hukunci daidai yanda doka ta ayyana ga dukkan waɗanda ke da laifi a cikin wannan lamarin na rasuwar ɗalibi ɗaya da kuma jakatar 'yan makaranta da dama a babban birnin yamai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar jihar madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma karfe 11 da minti takwas kenan kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙo muna cikin wani yanayi na ɓarkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu a saboda haka ga profesan kiwon lafiya na. balarabe sani garko to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garko jikin na da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai shawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace. To ba dalla yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirinsa na duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. a cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa wata jiha a nan amurka na gab da fara samar da ilimin kwaleji ko kuma jami'a kyauta sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo allah libo sashen hausa ne na murya amurka da ke nan birnin washington dc majalisar dokokin jihar new york da ke nan amurka ta amince da wani kuduri da gwamnan jihar ya gabatar mata na samar da ilimin kwaleji kyauta ga ɗaliban jihar a tsawon shekaru hudun da ɗaliban kan kwashe domin kammala karatunsu akalla iyalai kusan miliyan ɗaya ne za su ci gajiyar wannan shiri wanda tuni aka fara shirye-shiryen aiwatar da shi wannan shiri ya samo asali ne tun a lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara inda masu kada ƙuri'a suka yi ta kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar ta amurka da su samar da damar baiwa ɗalibai ilimin kwaleji ko na jami'a kyauta idan ko har wannan shiri yakan kama an yi kiyasin zai rika lashe dala amurka miliyan 150 a duk shekara wajen biya ɗaliban kudaden makarantunsu teresa lafati da nick kell ɗaliban jami'a ne ko kuma kwaleji a kuma irin tasu fahimtar wannan shiri ne da ya kamata a samar da shi a duk faɗin amurka ba jihar ta new york kaɗai ba Idan aka kaddamar da wannan shiri ba sai mun wahalar da kanmu kamar bayi ba wajen biyan makudan kudaden makaranta na fitar hankali. Kasancewar karatu ba shi da tsada a Ingila da Faransa da sauran kasashen Turai. abokanai na da ke karatu a can sun samu damar yin karatu karkari a ce su biya haraji mai yawa amma a nan amurka an mayar da batun ilimi tamkar hanyar neman kuɗi sai dai wannan tsari na samar da ilimi kyauta ga ɗaliban kwaleji da na jami'a a jihar ta new york tsari ne wanda ɗaliban da kuɗaɗen shigar iyayensu ya haura dala 125 a shekara ba za su ci gajiyar wannan shiri ba hakan ya sa wata ɗaliba da ake kira zaina da mahaifiyarta farida sharif suke ganin akwai buƙatar a faɗaɗa shirin ta hanyar ƙara yawan kuɗaɗen da iyaye ke samu Ina fatan nan gaba za su ƙara yawan kuɗin da iyaye ke samu domin mu samu damar cin gajiyar shirin. Saboda yanzu ha kuɗaɗen da muke samu na bashi da muke biyan kuɗin makaranta sun sa ana bin mu bashi har dala dubu ɗari biyu. Hakan ya saka mu a mawuyacin hali. Na so da a ce zan iya zuwa makarantun da mutum ba zai biya kuɗi ba. Saboda kuɗaɗen tallafin da nake samu daga wasu makarantun ba sa isa har da rufe giɓin kuɗaɗen da nake bukata. To sai dai yayin da jihar ta New York ke shirin fara aiwatar da wannan shiri, masu sukar wannan tsari sun ce shirin zai tatike kudaden jihar sannan ba zai ɗore ba. kamar yadda sakatariyar ma'aikatar ilimin amurka betsy davis ta faɗa a lokacin da ake tantance ta a gaban kwamitin majalisar dokokin amurka inda ta ƙara da cewa ai rayuwa babu abin da ake samu a kyauta idan dai aka fara aiwatar da wannan shiri a birnin na new york kowane ɗalibi da za a ɗauki nauyin karatunsa zai laƙume kusan dala dubu takwas kwatankwacin naira miliyan uku da dubu ɗari biyu a duk shekara wanda hakan zai sa jihar ta new york a matsayi na goma sha biyu a jerin jihohin da ke da karatu mai rahusa a amurka amma kuma duk da haka wannan tsari da ake so a fara aiwatarwa ba zai ɗauke wa ɗaliban ɗawainiyar biyan kuɗaɗen ɗakin kwana ba da kuɗaɗen littattafai da sauransu sannan daga cikin ƙa'idojin wannan tsari ana so duk wanda ya ci gajiyar wannan shiri ya zo na abin nan na new york ya yi aiki idan ya kammala karatunsa tamkar irin tsarin nan na bani gishiri in baka manɗa to a ɗaya bangaren kuma hukumomin afghanistan sun ce makekin bom ɗin da amurka ta suke jiya akan wata maɓoyar 'yan ƙungiyar is a ƙasar ya halaka mambobin ƙungiyar 36 kana ya ɓarnata makaman ƙungiyar da dama wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta afghanistan ta fitar a yau juma'a ta nuna cewa babu wani farar hula da ya jikata a harin a jiya alhamis ne dakarun amurka suka saki bom ɗin gbu 43 mai nauyin kilogram dubu goma wanda ake wa lakabi da ban mafi girma cikin nau'ukan bamabaman da amurka ta mallaka wanda wannan shine karan farko da aka taba amfani da shi an saki bam din ne a daidai wata maboyar 'yan kungiyar ta is da ke arewa maso gabashin london nan ga har a kasar ta afghanistan shugaban kasar ashraf gani ya ce an kai wannan harin ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasarsa wannan hari da amurkan ta kai a afghanistan na zuwa ne kusan lokaci guda da shugaba donald trump ya gargaɗi koriya ta arewa da kada ta kuskura ta yi wani gwajin makaman nukiliya yayin da za ta yi wani babban bikin hutu a ƙasar sai dai tuni a yau juma'a koriya ta arewa ta mayar da martani ga amurka a wata hira da kamfanin dillancin labaran associated press yi da ministan harkokin wajen ƙasar hanson eh, ryle Idan Amurka ta yi gangancin amfani da karfin soja a kanmu, za mu mai da martani da irin namu hare-haren. to to hotun Ministan harkokin wajen na kore ta Arewa ya kuma zargi shugaba Trump da neman tsokana da irin sakonnin Twitter da yake wallafawa a shafukansa. Yanzu dai lokaci ne kadai zai bayyana mai wannan takaddama ta nuna yatsa za ta haifar. Masu haro da aka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla har yau dai mahmud lalo na tare da mu zai gabatar da wato ainihin saƙonni da ka aiko mana To Nasiru Adamu Kainuwa Hadeja sakonka shine na farko wanda ka ce al'ummar Chibok ya kamata ku ɗau dara idan 'yan matan da aka sace ba a same su ba domin dubbannai aka sace kuma dubbannai ne suka halaka sakamakon rikicin Boko Haram. Ku dai ku ci gaba da addu'ar Allah ya bayyana su amma wallahi sojojin Najeriya na kokari sosai wajen ceto duk wani wanda aka sace da kuma kare rayuwar al'ummar kasar. Sai sakon Mahmud Saliu ƙwararren Moda wanda ya ce Allah sarki kwanci tashi yau shekaru uku cif wanda ya ce allah sarki kwanci tashi yau shekaru uku cif da sace 'yan matan sakandaren chibok muna ci gaba da yi wa dakarun mu addu'ar allah ya ba su nasarar kubutar da daukacin mutanen da 'yan kungiyar boko haram ke ci gaba da garkuwa da su sai sakon isa lawal gigir dan masanin gigir da zakariya a musa gigir duk daga jihar yobin najeriya waɗanda suka ce assalamu alaikum voa hausa yau sha hudu ga watan afrilun shekarar 2017 yan matan sakandaren chibok waɗanda ƙungiyar boko haram ta sace ke cika shekaru uku muna addu'ar allah ya sa a sako sauran yan matan cikin ƙoshin lafiya to da yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi sabuwar barazana akan gwajin makamin ƙari dangi da ake kyautata zaton kasar kore ta Arewa za ta yi a ƙarshen makon nan. Inda ya ce za a yi maganin su abin da ya jawo martanin nan take daga wani babban jami'in gwamnatin ta Koriya a yau Juma'a. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Koriya ta Arewa, hansan Sang ya ce idan Amurka ta yi ƙoƙarin ɗaukar wani mataki na ganganci to haƙiƙa za mu mai da martani da ƙarfin dakarun Koriya ta Arewa. Han ya jaddada a wata tattaunawa ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa muna da makaman ƙare dangi masu ƙarfi a hannunmu. Ina tabbatar muku ba za mu naɗa hannuwan mu mu zuba ido akan Amurka ba. gwamnatin ƙasar afghanistan ta ce kasar gumin bom din nan da amurka ta jefa a afghanistan din jiya alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar da ish guda 36 sannan ya ruguza wani babban wajen ajiye makamai bayanin da ma'aikatar tsaron afghanistan ta bayar a yau juma'a ya ce ba a rasa ran farar hula ko guda ba a harin bam din mai nauyin kilogram dubu goma wanda ake kira da uwar bama bamai to duka duka da wannan da muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma an jima kenan za a jibu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu akan wannan shiri musamman naziru ahmad hausa da ya taimaka muka gabatar da shirin da mai bada umarni julie gresham da injiniyan na wannan lokaci mr john baba ya kuma makeri ne nike sallama da ku a ci gaba da sauraren sashen hausa da muryar amurka ga shirin yau da gobe tafe.